a shirkutar rundunar soji ta 23 da kenan yola inda sojojin da aka turo suka iso kuma yanzu ga suna cikin shirin ko ta kwana domin tafiya wannan aiki da aka sa su yayin da ake adabo da shekarar 2013 masana haka tsaro irin su dr bawa abdullahi wase na fa ganin akwai saurari na akaba a yaki da masu tada kai baya a yankin a ba mu waɗanda suka rasa iyalan su biya a ba ma waɗanda suka shiga wani hanya da ba shi ne ba haƙuri a kuma nemi hanyar da za a ci gaba da tattaunawa ɗin da ake yi amma ba a ci gaba da irin yin abin da ake yi ba wannan abu na farko kenan da ya kamata a yi abu na biyu kuma da ya kamata a yi shine ah, su waɗanda suke jagorancin mulkin ƙasar nan yanzu ya cancanta su yi amfani da mizanin abin da yake faruwa a duniya misali ai amurka ta je ta kai shekaran ta yau goma sha ɗaya afghanistan amma fa amurka da kanta tun farkon wannan shekara ta ce ta yarda za su tattauna da taliban da ita ta je ta tumfike ta a mulki aka taimaka kuma suka buɗe ofis a qatar bacin nan shugaban ƙasan a afghanistan ya ƙi ya sa hannu akan takardar tsaron amurka sai dai da za su tsaya suna ba su taimakon tsaro sai dai idan sun tabbatar masu za su tattauna da waɗannan waɗanda da ake gani su ne abokanan eh, gaba za a murkushe su a cikin awa ɗaya ko kwana ɗaya yau ta kai shekara goma sha ɗaya. To ko idan haka ya ne ake yi a ƙasan duniya don a samu sulhu to ai ba wani abin da ya hana shugaban Najeriya ya yi amfani da wannan. Daga batun matsalar tsaro sai kuma batun guguwar sauyi da ta kada a shiyar inda jam'iyyar pdp da ke da rinjaye ta farasa ɗaya daga cikin gwamnaninta a arewa maso gabas gwamnan jihar adama mutane yako da wasu wakilanta a majalisar wakilai da suka canja sheka zuwa jam'iyyar adawa ta apc wanda hakan ya sa adadin gwamnanin jam'iyyar adawa ya karu da suka hada da gwamnanin jihohin borno yobe da kuma jihar adamawa yayin da pdp yanzu ta rage da gwamnanin jihohin bauchi gombe da kuma jihar taraba. Kun mai hankali a ƙasa da ya san ka zauna da sura a a cikin fatin su nan wato ba alheri ba ne a gare ka to sai dai kuma ga yan pdp irin su dr umar addo wani tsohon dan takarar gwamna na fa ganin allah raka take gona gwamnonin nan da suka balle in ka duba duka don an ce ba za ku yi zalunci a jihohinku ba misali gwamnan jihar adamawa an san waye ne da wanda jama'a suke tare da shi jama'an adamawa tare da pdp suke to ko shi menene fatan al'umman wannan yanki a wannan sabon shekara da za a shiga sunana shaibu abubakar fatana kuma da za a shiga sabon shekara allah sa a daina irin abubuwan da suke faruwa kuma Allah ba mu shugabanni na gari a shekaru masu zuwa sunana John David eh to ni dai fata na mu samu Allah ya mana sauri da kuma tashi tashin hankulan da ake yi Allah ya kwantar ma da shi fata na shine Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya sa mu ci gaba Allah Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya